barkan ku da warhaka masu kallo wato malama zindan kenan na san kwana biyu kun ji na yi shiru ku yi haƙuri ina ta ba ku haƙuri dai ba na nan ne na dawo ne yau na taɓo muku yau maganin da zan muku shi ne a rayuwar nan rayuwar nan sai a hankali da ɗan muku komai ya canza gabaki ɗaya yanzu hankalin kowa ba a kwance yake ba da ne aka yi rayuwa wanda hankali yake kwance yanzu za ka ji matsaloli daga masu faɗa sai magulmata babban ma ne abin damuwa ta mai tashi da yau zan yi magana akan magulmata ne mutane masu gulma ba wani magana ba ne zan yi ba ce. illa ana kuci ana magana akan lesbianism mata da mata aure suke amfani da junansu a rayuwar nan kowa ya yi abin da ke gaban shi yan lesbian ba abin da ya dame ku abin da nake son ku fahimta ba kabarin kabarin kabarin mu ba ɗaya ba ne kowa da kabarin shi duk abin da mutum mutum ya ga dama ya ba Allah in mutum ya ga dama ya kauce ma Allah ba abin da ya dame ka kai dai abin da kake so shine kai focus da abin da kake yi abin da kake ka sa shi a gaba ka dinga yin shi amma kai ka zauna ka je can kana wacce tana kaza wacce tana kaza kowa ne yana kaza wannan yana kaza a'a ba na ku bane amma kuma wanda ya ji